dan na subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a kan kare. To, na farko shi mai na a lokacin shi marigayi Umar Musa yarduwa shi ya rika kwatanta mani mahimmancin siyasa. Cewa in Allah ya sa kana da abin da za ka yi na taimaka ma al'umma ko ƙasa bai kamata ba ka zanna gefe ɗaya. Mm. Ba na mantawa in muna mitin da su na council district council yana kwamishinan shari'a hmm. in aka ga mutum zai ce to shugabanni na siyasa su jira zan gana da su hmm. ma'ana sakatariya su fita hmm. amma duk political appointees su tsaya to ni nukan dan tattara littafai na haka yanzu eh, eh, eh. sai ya ce mani ah Malam Ibrahim ina zaka sai ce to ai ka ce abin nan yan siyasa kaɗai zaka yi sai ce to kai menene <laughs> sai ce an yi wata tari sai dariya ce zanna sun down frank so uh, dai ma'ana nan shine shi ya kwatanta mini hmm. muhimmanci ya kamata duk mutumin da yake da wani abu da zai offer masu society din shi to ya kamata abu da zai offer masu society din shi to ya kamata a yi participating cikin harkar hmm. demokradiyya da siyasa domin idan mutanen kirki ba su shiga ni kana na fahimci nan daga hmm. baya in mutanen kirki ba su shiga to kar su yi blaming wani in mutanen banza suka zo suka yi taking charge of their lives mm, and that of their families mm. so duk wanda ke da wani abu da zai ba da gudunmuwa na cigaban demokaradiyya da al'umma da kasa mm. to ya kamata ya sadaukar da kanshi ya ba da gudunmuwa a cikin tafarkin demokaradiyya da siyasa ta Najeriya. I become president of Nigeria. My priority will be to ensure adequate peace and security, power and energy, human capacity development and physical infrastructural development that are critical to the development of modern economy. rashin kwam yanzu za ni faɗi aji don mun yi rashin uban mu umar musa gwani mun rasa matawalle sanda umar musa gwani allah ji kama walle umar yau baya nan allah shi allah sa ya yi dace a can allah ya nufa a ce da shi dan aljanna